Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na murya Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. A jamhuriyar Najeriya za ku iya kama mu a tashar VOA Africa da ke birnin Yamai akan mita 102.5. Haka ma za a iya samun mu a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalal FM duk a jamhuriyar ta Nijar. Sannan muna nan ko da yaushe a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu saurari Assalamu alaikum da fatan kun wuna lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Ladan Ibrahim Ayawa muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe tara da rabi agogon Najeriya da Nijar. Inda za ku ji cewa alazai daga kasashen duniya sun fara azamar koma kasashen su to koyaya yaya suka ji da aikin hajjin na bana idan aka kwatanta da na bara? Wannan tsari na wannan shekara tsari ne da ke ban sha'awa kuma duk mutumin da ya zo aikin hajji bara ya san abin da ya faru. idan muka leƙa fagen wasanni da ake na nakasassu za ku ji cewa 'yar najeriya ta kafa sabon tarihi a gasar wasannin motsa jiki na olympics na nakasassu a birnin rio ta kasar brazil to a yau muna sa ran karɓar bakuncin shugaban rundunar sojin najeriya ta ƙasa janar tukur yusuf buratai da kuma kakakin rundunar sojin ƙasar ta najeriya wato kanar usman sani kuka sheka waɗanda suke wata ziyara a nan amurka idan suka samu zarafin shigowa ɗakin watsa labaran namu za mu buɗe layukanmu domin ku yi musu tambayoyi kai tsaye kan batutuwan da suka shige muku duhu dangane da rundunar sojin ta najeriya da ayyukan da suke yi lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar sannan muna tafi da labarin wasanni kamar yadda kuka ji amma da farko ga wato ga cikakkun labaran duniya Masu hare Assalamu alaikum. Cutar Ebola da ta kunno kai a kasashen Afirka ta yamma cikin shekarar 2014 ta shiga yi wa jama'a illa likitoci a Najeriya sun yi kokarin ganin sun dakatar da wannan cutar mai kisa cikin 'yan watanni. Yau ana iya cewa wannan labari ya zame tarihi. Lokacin da cutar ta shigo cikin birnin iko birnin da ke da mutane da yawan su kai miliyan 20, cutar wadda ake iya yada ta ta hanyar cuɗanya da juna kuma ya zamanto cewa hakan wata babban barazana ce domin ko mutane na yawan cuɗanya zuwa aiki ko kuma zuwa gida a kowane lokaci kuma abin nan na eko ana gudanar da turmutsi na gudanar da harkokin yau da kullum yanzu haka dai an samar da wani majigi akan wannan cutar inda aka nuna yadda likitoci da jami'an kiwon lafiya suka yi ta kokarin ganin sun dakatar da yaduwar wannan cutar kafin bazuwarta ta kasar wadda kasar ta fi kowace yawa a nahiyar afirka kuma sun yi nasarar hakan ne domin cutar ta kashe mutane takwas ne kacal daga cikin dubu goma sha ɗaya ta kashe a yankin na afirka wannan ya samar da wanda ya samar da wannan majigin bolalle autan peter ya ce silima ɗin yana nuna yadda 'yan najeriya ne ke nuna wannan yanayi da suke alfahari da wannan nasara da suka samu a halin yanzu a wannan lokacin tsohon ɗan tawagar sojojin kisan mummuke na ƙasar philippines ya faɗa wa majalisar dattijan ƙasar cewa shugaba duterte ya ba da umarnin kashe mutane sama da dubu daya guda lokacin da yake magajin gari ya ce har akwai wani dan taliki da suka taba jefawa ruwa kada ya kalaci da shi shi dai mai wannan bayani edgar mataboto ya mika kansa ga mahukunta ne a shekarar 2009 kuma tun daga wannan lokaci ne yake ba da shaida kawo yanzu dama dai an jima ana zargin shi da cewa shine hummul haba'isin kashe 'yan kisan mutane cikin siri da ke birnin davo inda nan ne ya magajin gari kafin ya zama shugaban kasa a cikin watan yuni haka kuma yana shan suka a cikin gida da waje domin ko yayi dalilin mutuwar mutane dubu uku a yakin da yake yi da masu fataucin miyagun kwayoyi tun daga lokacin da ya dare kan karagar mulki duterte dai ya yi fatali da wannan sukan da masu rajin kare haƙƙin bil'adama ke masa da ma sauran shugabannin kasashen duniya na baya-bayan nan ko shine kalaman batanci da yawa shugaban amurka barack obama sai dai mai magana da yawun shugaban duterte din ya kira shaidan da motoboto ya bayar a matsayin zuke ta mallaki yana cewa labarin jita-jita ne kawai labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc amurka ta ce a shirye take da ta goyi bayan takunkumin hana shiga da makamai a ƙasar sudan ta kudu ƙasar da yaƙi ya ɗaiɗaita muddin da ta ci gaba da dakile wa sojojin yankin afirka tare da ke ci gaba da kawo wa zirga-zirgar ma'aikatan majalisar ɗinkin duniya tarnaki da kuma masu ayyukan samar da zaman lafiya a ƙasar sai dai abin tambaya a nan shine kowane irin tasiri ne wannan barazanar za ta yi wani tsohon ƙwararre a harkar makamai na majalisar ɗinkin duniya a ƙasar afirka ta kudu luke van der voot ya faɗa wa wannan gidan rediyon cewa amurka ta sha amfani da wannan barazanar ciki ko har da ganin gwamnatin ƙasar ta sa hannun yarjejeniyar samar da zaman lafiya tsakaninta da 'yan tawaye a shekarar ta gabata sai dai duka bangarorin biyu sun aikata take haƙƙin adama wanda kusan a ce ba taba ganin irinsa ba a nan kusa-kusa in ji van da din ya ce bata lokaci wurin ɗaukar wannan mataki kuma abu ne da zai baiwa gwamnatin damar shiryawa van der ya ce idan gwamnati na tsoron barin shigowa da makamai abin da ya rage gare ta shine ita da kanta ta fara kera su yana dai magana ne akan rahoton kamfanin dillancin labarai na reuters wanda aka fitar a farkon wannan watar rahoton yana cewa ne masu sa ido a kan takunkumin da majalisar ɗinkin duniya ta sa wa ƙasar an jiwo ta jiwo babban hafsan sojan ƙasar ya umarci wani kamfanin ƙasar labanan da ya fara samar da wata 'yar ƙaramin masana'antar sarrafa makamai a babban ƙasar wato juba Ladan Ibrahim Ayawa kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To yanzu haka dai alazai daga sassan duniya da suka kammala gudanar da ayyukan hajjin bana na azamar koma kasashen su bayan kammala wannan aiki. Daga birnin maka ga rahoton da Hassan Maina kai ne aiko mana. Hukumar ƙididdiga ta kasar Saudiya ta ce kimanin alazai miliyan ɗaya da dubu ɗari ne suka gudanar da aikin hajjin bana wanda hakan ke nufin an samu raguwar alazai da kashi hudu da wato kimanin mutum sama da dubu casa'in da tara idan aka kwatanta da shekarar bara inda alazai kusan miliyan biyu suka soke faralli bana dai an yi aikin hajjin ba tare da samun wani hadari ba kwatankwacin abin da ya faru a bara imam abdullahi balalau shine shugaban kungiyar jama'atu izatul bidiya wa sunna a najeriya wannan tsari na wannan shekara tsari ne da ban sha'awa kuma duk mutumin da ya zo aikin hajji bara ya san abin da ya faru musamman mu da Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara muka halarci hajjin bara kuma abin da ya faru a gaban mu ya faru to babu mamakin duk wani tsauraran matakan da ake ɗauka a wannan shekara don haka mutanen wannan ƙasa ta Saudi Arabia suna iya ƙoƙarin su su ga cewa sun tsare jinin al'umma musulmai mutumin da ya san shekara ashirin da suka wuce wurin jamrat da ake jifa ya san mutuwa da ake barazana da ake fuskanta kuma ya san kokarin da suka yi aka samu sauki ya kamata a ƙara yawan gwamnatin addu'a da mata fatan alkhairi abubakar nagogo mamba hukumar alazai ta jihar zamfara ya ce suna da ƙarin korafi haɗe harkar kiwon lafiya ta zama ta najeriya ga baki daya a yi asibiti a waje da kowa na zai ni dai abin da na gani wanda ya bayyana a gari na a madina an samu wahaloli masu yawan gaske in muka jagoran likitocin najeriya na gwamnatin tarayya da ke kula da mahajjata a nan kasa mai tsarki dr ibrahim kana na cewar wasu masu ruwa da tsaki musamman na jihohi na da gurgur fahimta dangane da wannan sabon tsari na likitocin gwamnatin tarayya wannan abin bakin ciki ne ko a nan ma wasu jihohin na ci gaba da karin korafi wai ba su son wannan sabon tsarin to amma sai dai kuma babban abin da ke da muhimmanci a nan shine kai tsaye wannan tsarin ke amfanar mahajjata hassan mai na kaina muryar amurka daga makka saudi arabia kuma a gaida hassan mai maina kaina da wani rahoto da ya aiko mana to kamar da muka alkarwanta muku cewa muna da babban bako yau a zauren namu wato general uh, tukur yusuf buratai shugaban wato rundunar sojin najeriya da ya kawo ziyara a nan ƙasar amurka kuma ya shigo ɗakin yada labaran namu general muna maka barka da zuwa tuma da layi yau za mu buɗe layukanmu ne gaba ɗaya wato kowa ya kira ya yi tambaya dangane da wannan ziyara da muka samu daga shi bakon namu amma bari mu shakata da wannan tukuna. ashe yana makashe faɗin kamar mm, Allah ana tare ne da sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc a yanzu bari mu zo ga kan bakon namu wato general tukur yusuf buratai muna maka lalle marhaban da zuwa wannan dakin watsa labarai namu a janar ko za ka ɗan gaya mana makasudin wannan ziyara da ka kawo nan ƙasa amurka to alhamdulillah Muhammad Lalo. Wato, jama'a abin da ya kawo ne nan ƙasan Amurka, Washington DC, shine bisa gayyatan da aka yi mun akwai wata ƙungiya wanda ake kiranta Atlantic Council. Atlantic uh, Council wato eh, ƙungiya uh, ne wanda take da zaman kanta nan Amurka, wanda take nazari akan abubuwan uh, yau da kullum musamman uh, eh, a kan um, eh, abubuwan da yake faruwa a duniya wato akwai africa center wanda su musamman suke lura da abubuwan da yake faruwa a uh, eh, kasashen africa wato wayannan suna da uh, muhimmi sosai domin su ba da shawara musamman a kan gwamnati ma gwamnatin uh, amurka domin wayannan suna da eh, abun da za a ji duk an suka yi magana musamman in aka zo ta fannin harkokin ƙasashen waje wato eh, yan masu faɗa a ji ne so da zai taimaka mana ta wajen eh, fannin taimako ta yakin ita da muke fama da ita wato kamar Eh, wannan 'yan ta'adda yakin 'yan ta'adda eh, bayan wannan kuma na an na je ita wannan eh, atlantic council na yi musu jawabi kan kokarin da muke yi nan ƙasar namu nigeria ta yaƙi da ta'addanci da kuma sauran mugayen ayyuka na 'yan tsiraru kamar musamman mutanen Eh, 'yan niger delta da kuma masu satan eh, shanu da mm. sauran eh. to a ah, madalla mun gode jinar ban katse ka ba na san akwai dimbin masu mu da dama da suke can kasashe daban-daban da suke zo su tambaye ka batutuwa da dama dangane da yadda kuke gudanar da ita wannan rundunar soja ta najeriya da kuma yaƙe-yaƙe da ake yi da 'yan ta'addar da sauransu kamar da kai bayani yanzu zamu mu buɗe layukanmu domin mu fara jin tambayoyin da mutane za su yi Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. to madalla mun samu kira na farko daga jihar gombe a wane ne ke magana malam gida da ne malam gida da daga gombe to muna jin ka malam gida du eh, ina wa babban babban ku sanu da zuwa zuwa america to madalla na gode bayan haka tambaya na da nake so yi wa mai girma maganar akwai sai ga bidiyon da aka nuna shekaran jiya wai na sallah shin wannan abun da ke ne ko kawai sun yi don a tsoratar da mutane ne to madalla na gode muhammad gidado daga gombi eh, wannan yadda ka faɗa gaskiya ne sun yi wannan bidiyo ko sun bayyana wannan bidiyo musamman domin su tsoratar da jama'a to ina eh. shaida ma jama'a cewa kar su ji tsoron wannan abin da suka nuna wannan duk eh, zan kira shi burga ne kawai suke yi suna so su nuna cewa har yanzu suna nan to but eh, na san cewa kowa ya san abin da yake faruwa a nan arewa maso gabas a nigeria saboda haka sojojinmu muna nan muna kota ina mun riga mun jefa sojojinmu suna su kullum suna zuwa uh, patrol suna zuwa eh, eh, rangadi a cikin dajunan da suke kewaye musamman ta gefen sambisa da kuma arewacin borno da kuma wajajen alagarno wajen su dambuwa da kuma dajunan benishek so kara ji tsoro insha Allah wannan kawai suna burga ne tsohon fim ne suka nuna su su tsorata da jama'a na tabbata wannan ba za ji tsoronta ba to madalla na jalingo kana kan layi ko eh ina kan layi yawa to wa ke magana Musa ne daga Jalingo. Yawa to ga ka ga tukuru bura ta yi. Bine da tambaye ka. Ina babban babu fata alheri. Madalla na gode. Don yi Allah ya kara masa amin to amin ina fata Allah ya dawo da shi eh, lafiya menene tambayka ha eh menene tambayka eh tambaya na shi ne mm. wadanda suke wanda suka nuna fitowa kwanan nan muna ganin kuma an kawo ƙarshen kuma muna jin har yanzu suna da ruban shawar da karshen su wani abu ban tare ka ba amma janar din ya yi bayani yanzu yanzu nan dangane da wannan hoton bidiyo da aka nuna ran sallah kuma ya ce eh lallai haka ne amma kamar yadda ya ce yanzu da mutane suka ji suna yi ne kawai don dai su tsorata mutane baka da wata tambaya daban to madalla mun gode kwarai da gaske lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kada dai a manta kamar yadda muka gaya muku muna tare ne da janar tukur yusuf buratai wato shugaban rundunar sojin najeriya ga kira mun samu daga barikin layi da jihar plateau wane ne akan layi abdullahi hassan mal abdullahi mu yi tambayar ka to kaman layin abdullahi ya katse da fatan zai sake gwada kiranmu mu kada dai a manta lambar ita ce biyu sifili biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kada a manta sai an saka ɗaya sai a jero wato lambar sannan a samu wannan layi ga kira mun kuma samu daga jos a jihar ta plateau da har ilayi yau wani ne kan layi Salamu alaikum, Wa alaikum salam, ala wal menene tambaye ka? Wato ba ko barka da zuwa. yawa barka da. Tambaya ta shi ne na so in tambaye shi akan maganar yan yayanta. yan eh, me shin mutanen nan ni a tunani na sun fi karfin gwamnati malam ka dangane da menene kace akan maganar yan delta ne Niger Delta Niger Delta eh. masu fasa fayar nan to abun na abun mun ga ya kici ya ki kayewa kuma ya damu yan kasa sosai domin suna kawo tattalin arzikin cikas to general kaji tambayar to madalla eh, malam awal wato wannan abun na tabbatar ma cewa eh, ba za ta ƙi cinyewa ba muna nan muna duba yadda abubuwan suke tafiya kuma insha Allah za mu ci gaba da bin su duk inda suke kasancewa kwanan da mun kammala wata exercise da muka yi rawan dajin da muka yi wanda muka bata sunanta exercise crocodile smile to har yanzu muna nan za mu ci gaba wato in ka duba wannan eh, maganan niger delta din akwai siyasa a ciki sosai so saboda haka mu za mu kokari ta fannin aikin soja eh, za mu kokarin daidai gwargwado mu tabbatar cewa mun mun maganta wannan abun kuma yadda wasu suke nema an san cewa akwai eh, maganan sulhu wanda take nan har yanzu tun lokacin marigayi yaraduwa da aka sa da ake ciki har yanzu to wannan ba za a ce komai ba illa ta'addanci da suke yi to kuma insha Allah muna nan za mu ci gaba da aikinmu kuma eh, za mu sha kanta ba da jimawa ba to uh, madalla bari mu je uh, a kwanga har yanzu da a jihar ta plateau wane ne a kan layi jihar nasarawa dai to jihar nasarawa ko haka ne eh kamun afuwa na manta ashe <laughs> tana bangaren nasarawa ne menene tambaye ka eh injiniya sabuwa da muni daga konga local government na'am a ah, tambaya na shine na ba ba ko barka da zuwa barka da na farko kenan tambaya na dalla akan yanayin aiki to kamar layin na injiniya sabo daga akwanga ya katse lambar da za a kira kamar yadda muka faɗa ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kamar yadda muka gaya muku dai muna tare ne da babban bako yau a cikin zauren namu kuma ba wani bane illa shugaban rundunar sojin najeriya wato janar tukur yusuf buratai za ku iya kira ne ku yi mai tambaya kan duk wani abu da ya shafi yadda rundunar sojin najeriya ke gudanar da aikin ta ga kira mun samu daga kaduna wani ne kan a suna na isiyaka lali daga badarawa kaduna muna jin kamalan isiyaka to tambayan da nake so ma mai girma general tukur bura ta yi wai shin mu a nan najeriya ba mu da hikiman da za mu iya yi ne a ga bayan wannan abin sai an je wani wuri ana nemo shawarwari a can wuraren wanda su a can wuraren ba su da cikakken masaniya ga irin yadda abubuwan namu na nan najeriya yake misali al'adu da wasu abibi wanda ba lalle bane su su iya ganewa amma mu a nan afirka za mu iya magance abinmu ba sai an je wani wuri ba to madalla eh, malam ishaka wato kasan abin da yake faruwa shine yawanci suna da wasu ƙungiyoyi da suke can kasar namu a najeriya suna gaya musu karya akan abin da bai faru ba ko kuma su gaya musu abin da Eh, wanda bai kai ya kawo ba ko kuma su hada gaskiyan su hada karyan gaba kiɗa su gaya musu to irin wannan ziyara suna da amfani sosai domin wannan za mu iya wayar musu kai akan cewa wasu abubuwan da ake faɗa wasu mutane suna faɗan ƙarya ne so idan muka zo muka fitar da kanmu eh, za su gane kuma ka san a yanzu duniyar namu ba za ka zo na kai kaɗai ba dole sai an yi cuɗanya da wasu ƙasashe domin eh, haɗa kai da kuma a ci gaba ta wajen tattalin arziki da kuma zamantakewa a cikin eh, al'umma gabaki ɗaya so wannan tana da amfani sosai eh, muna sane da irin abubuwan da kishin ƙasa da kowa da kowa yake da shi amma dole sai kan lokaci ana fitowa ana musu magana a gaya musu gaskiya domin masu faɗan ƙarya a kan ƙasarmu eh, za mu ƙaryatar da su eh, ta wannan eh, hulɗa da irin wayannan jami'an ƙasashen waje ina fata ka gane salamu alaikum to madalla kamar da kuka ji dai a wato janar tukur buratai ne ya gama bayani yanzu ya zo da wasu nan kasar amurka kuma ya kawo mana ziyara wato ɗakin yada labaran namu muna godiya kwarai da gaske janar da wannan dama da ka samu ka kawo mana wannan ziyara amma kuma kafin mu karkare baki ɗaya wani batu da na san yanzu yana zukatan 'yan najeriya janar shine batun 'yan matan chibok ina aka kwana dangane da wannan nemo waɗannan 'yan mata wato har yanzu muna kan bincike kuma eh, wannan maganan eh, 'yan chibok da kuma duk wanda aka kame su ko eh, musamman wanda 'yan boko haram suka kame su suna nan da yawa kuma a kullum muna kan 'yan tosu insha Allah kuma kullum muna kan bincike kuma in allah ya bamu nasara muna nan muna kan bukamu a kan ceto su to a madalla mun gode kwarai da gaske general tukuru yusuf burata kenan shugaban rundunar sojin najeriya muna godiya kwarai da gaske da ka samu zarafin zuwa ɗakin yada labaran namu madalla na gode yanzu kuma sai labarin wasanni wasanni a takaice yar najeriya ta kafa sabon tarihi a gasar wasannin motsa jiki na olympics na nakasassu a birnin rio ta kasar brazil josephine oji yar shekaru 37 ta lashe lambar zinari a bangaren daukar nauyi na mata wanda ya bada adadin lambobin zinari takwas da najeriya ta samu ya zuwa yanzu a gasar oji ta daga nauyin kilogram 160 wanda ya zama wani sabon tarihi da ba a taba samu ba a duniya da kuma gasar a halin da ake ciki kuma tawagar najeriya a bangaren wasan tebur sun sami kaiwa a matakin kwata final na maza a wasannin na rio a zagayen farko dai 'yan najeriyar ahmed kilesho da chine dunik sun doke takwarorinsu na kasar poland da turmi biyu da daya wanda ya ba su damar kaiwa a matakin na kwata final inda za su fafata da kasar turkiya hukumar kwallon kafar kasar zambia ta sallami mai horar da 'yan wasan kasar george londamina inda ta maye gurbinsa da wilson Nurenda, a zaman koci na roƙon kwarya londamina na aiki biyu ne a lokaci ɗaya domin ko ne ke horar da 'yan wasan kungiyar zesco united ta kasar Wace ta sami kaiwa wasan kusa da na ƙarshe na gasar zakarun Afrika? hukumar ta ce ta sallame shi ne domin ya sami damar fuskantar gasar ta zakarun Afrika? Wace ita ma take da muhimmancin gaske ga kasar ana raɗe raɗin watakila tsohon kocin kasar afirka ta kudu kudu gordon igesun zai iya samun aikin na zambia a zaman tabbataccen koci hukumar kwallon kafar kasar spain za ta soma bincike a kan badakarar sayan dan wasan kasar brazil nema da kulob din barcelona ta yi a shekara ta 2013 hukumar na son tattaunawa da kulob din na barcelona dangane da yarjejeniyar da suka cimma da ofishin jami'an gabatar da kara akan lamarin na nema a watan yunin da ya gabata barcelona ta biya tarar kudi euro miliyan biyar da rabi bisa zargin aikata ba daidai ba wajen sayo dan wasan daga kungiyar santos barcelona ta ce ta biya euro miliyan hamsin da bakwai ne a sayan dan wasan da iyayensa suka karbi euro miliyan arba'in ita kuma kungiyar santos ta karbi euro miliyan goma sha bakwai. to amma kuma jami'an bincike sun ce kudin da barcelona ta zuba a sayan nema sun kai kusan euro miliyan 83 murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria to madalla yanzu kuma ga ladan ibrahim ayawa da labarai a takaice jami'an majalisar ɗinkin duniya sun faɗa yau cewa tawagar ma'aikatan jin kai a shirye suke da su tafi birnin aleppo da ke arewacin siriya a kowane lokaci domin kai kayan jin kai ga mutanen da ke matukar buƙatar su amma sun kasa yin hakan har sai sun sami izini daga gwamnatin kasar babban jami'in tawagar jan eglan ya faɗa wa manema labarai cewa yana fata a samu damar kai wannan kayayyaki gobe juma'a idan allah ya kai mu ya ce shin wai mutanen da suka ci suka koshi za su daina kawo cikas ta hanyar sa siyasa da kawo tunaki ga ma'aikatan jin kai da ke da niyyar taimakawa mata da yara farar hula da suka jikata waɗanda ya ya ɗaiɗaita lokacin da cutar ebola ta kunno kai a ƙasashen afirka ta yamma cikin shekarar hudu ta shiga yi wa jama'ar ta illa likitoci a najeriya sun yi ƙoƙarin ganin dakatar da wannan cutar mai kisa cikin 'yan watanni yau ana iya cewa wannan labari ya zame tarihi lokacin da cutar ta shigo cikin birnin eko birnin da ke da mutane da yawan su kai miliyan 30 cutar da ake iya yada ta ta hanyar cuɗanya da juna ta zamanto wata babban barazana ga mutanen kasar yar majalisar dokokin kasar miyama kuma jigo a gwamnatin kasar tasu an soci ta kammala ziyarar da ta kawo a nan amurka yau din nan ta ganawa da wasu 'yan majalisar dokokin amurka da kuma wasu 'yan kasuwa kuma ga bisa dukkan alamu ta yi nasarar wannan ziyarar da ta kawo musamman gana wata da shugaba obama a jiya laraba a fadar white house to masu sauraro duka duka abin da ya sauka kenan a cikin shirin namu na yau baki ɗaya sai kuma gobe idan allah ya mu za ku ji wata tawagar abokan mu da wani sabon shirin da izinin allah yanzu da ladan ibrahim ayawa da ya taya ni gabatar da shirin sai julie leathers gresham da ta hada shirin da kuma injiniyan mu skip sisk mahmud lalo ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc salamu alaikum